من فرعون انه كان عاليا من المسرفين mun ceto su daga azabar fir'auna tabbas ya kasance mai girman kai kuma mai wuce iyakoki cikin lamarin Allah da addininsa